وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan masallaci da ke cikin wannan jami'a mai tarin albarka wanda a yau shi dace da biyar ga watan ramadan shekara ta 1444 wanda ya dace da 27 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya yau shine majalisunmu na uku a kwakwakwance darasi na uku wato an majalisi na ashirin kenan a cikin wannan sura mai tarin albarka sautul bakara wanda a darasinmu na jiya mun kwana a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala alladhi na yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yafsuna fil ard ulaika humul khasirun yau za mu tashi aya ta gaba bi idnillahi ta'ala amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الله سبحانه وتعالى يكتوى كيف تكفرون بالله تيايا ذاكو لنك كافر تيوى الله سبحانه وتعالى وكنتم أمواتا على هالا أداكم كسنتي رصصوا fa ahyaakum sai Allah ta'ala ya ba ku rayuwa thumma yumitukum sannan daga baya sai Allah ta'ala yake kashe ku bayan rayuwarku thumma yuhyikum sannan Allah ta'ala sai ya ƙara raya ku a karo na na biyu thumma ilayhi turja'un sannan kuma gare shi duka za ku koma gabaki daya kafin mu shiga bayani da yake da alaka da wannan aya mai girma a darasin da ya gabata Allah subhanahu wata'ala yana labarta mana sifa ko sifofi daga cikin sifofin waɗanda suke alfasikun ma'ana alfasikun kamar da maka ambata waɗanda suka fita da kaɗa'a ga Allah subhanahu wata'ala tun daga fita wadda take ta gaba ki daya shine kafirci sai kuma fita wata take ba fita ta gaba ki daya ba duka wannan ana kinsa suna al-fisqu sai suke cewa akwai al-fisqul akbar da kuma al-fisqul asghar kamar yadda ake cewa al-kufrul akbar da kuma al-kufrul asghar to haka na akwai al-fisqul akbar da kuma al-fisqul al-asghar to da Allah subhanahu ta'ala yake cewa uh, wa kamar da muka ambata a wancan darasin a uh, ita ula'ika humul fasiqun uh, da Allah sake da Allah ta'ala yake cewa ma yubillu bi ila al-fasiqin alladhina yanquduna ahadallah mana babu masu bata game da sababin alkur'ani wata shirya ta ƙur'ani ta bayyana ta fuskar buga misali da Allah ta'ala yake a fuskar alkur'ani domin ɗaukar izina wani da kanan zai goce to babu wanda yake goce ta musulun da yake asali a cikin zuciyarsa akwai da ta na fasikanci na kafirci da munafunci sai in iya gaskiya ta bayyana sai ce wannan ba daidai ba ne ya saba da hankalinsa sai ya aji sai ba hankalinsa sai ya kyara ɗa'a ga Allah subhanahu wataala idan Allah subhanahu ta'ala ya ambaci sufofi na wanda suke alfasiqun game da muka ambata daga cikin sifofin su shine warware alƙawarin da suka dauka tsakanin su da Allah alƙawari na biyayya ga Allah da da'a gare shi da kuma abin da ya shafi wato yanke dukkanin wata igiya da ake sadar da ita da Allah ta'ala ya umarci zai su sadar da ita suke yanke ta duk wata alaka da take tsakanin su da yan uwansu muminai sawa'un muminai ko sannan alaƙa ta jini ta haɗa su da kuma wanda alaƙa ta ta musulunci kai ta haɗa su sai su yanke da kawai babu ruwansu abu yana faruwa da yan uwanka muminai amma ba ka jin damuwa an ce yan gari kaza a matsala ta same su ko yan ƙasa kaza abu kaza na samun su ko a jikinka to wannan kare kenan asali ka yanke igiyar da Allah ta'ala mai ya umarce ka da kasarar da ita ne ko addu'a ta gaza kai musu addu'a ta Allah ta'ala yayi musu wannan ka kana cikin fadin Allah subhanahu ta'ala wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh shi sifa ta uku fasadi a bayan kasa to ƙarƙashin wannan aya mai girma zamu ga akwai fa'idoji wanda suke masu tsarin yawa daga ciki fa'ida ta farko a shine wato warware alƙawarin Allah subhanahu ta'ala fasikanci ne warware alkawari na Allah subhanahu ta'ala ta dauki alkawari na bautata wa Allah subhanahu ta'ala da biyayya gare shi da ji da bi wa ka ji abinda Allah ta'ala ya faɗa na sako na shiriya kuma sannan ka bi wani a dunkule shine alkawari na Allah subhanahu ta'ala da yake kan dukkanin halitta to kokarin warware wannan abin wannan alkawarin da kowane dan adam ya dauka to fasikanci ne wannan mana fita daga kada'ar Allah ne wa sauɗa layi ne fita daga layin da Allah ta'ala ya ce ga shi ka bi wa kakka shi kina alfisk domin Allah ta'ala yana cewa Allah zina yin ƙudu ƙuduna ahadallahi min ba'di misaqi bayan an kulla sai su warware to wannan a ashe za mu fahimci ƙarƙashin wannan ayar warware alƙawarin Allah fasikanci ne kai tsaye Allah ta'ala ya kyamu da fasikanci dan haka kenan duk wanda i ƙasa a gwiwa wajen yadda wani wajibi da yake kansa da Allah ta'ala ɗora masa na bauta ko manto cewa ya aikata abin da yake wa kabira mai da kaba'ir manya-manyan zunubai idi kawai shi ba matsala bari kawai i sauɗa wannan layin da Allah ta'ala ajiye shi bari i karkace ya aikata wannan fasikancin to wannan bisa nasi na alƙur'ani wannan fasikancin da Allah ta'ala ya faɗa yake tamam wato alwama yadullu bi dal fasiqin wannan kalma ta shafe shi ta fasikanci Allah ya kiyaye fa'ida ta biyu da zamu fa'idanta a ƙarshen wannan ayar shine tsawatarwa da Allah subhanahu wata'ala yake yi game da ne warware alƙawarinsa domin ya ce wa mawin zuru bihi illa alfasiqin babu wanda zai bata sai mutumin da yake fasiki ya ajiye shari'a ta alqur'ani ya ajiye shari'a ta musulunci sai sai mutumin da yake fasiki kaga wannan ba su a ce kai fasikancin ba a'a tsawatar da kai ake ana tsoratar da kai shi aka kiyayi wannan fa'ida ta uku shine wasu tsawatarwa game da yanke abin da Allah ta'ala ya umarta a sadar da shi na wanda yake da alaƙa da sadar da zumunci tsakanin 'yan uwa da makusanta da sadar zumunci tsakanin makoci da makoci da aboki zuwa aboki da ƙawa zuwa ƙawa kai har ma abu shafi abokanan mahaifa a sada zumuncinsu shi ma yana ciki da kada ka ji cewa ai abokin babana wane ai bai da kirki da ka bar wani da shi ko na je iban za bai ban ba da haka na sha layi da shi duk damar da yake da ita mun nemi ya mana kaza bai ba da haka shi kenan da kai da gaishe shi haihata haihata wannan kayan ki abin da Allah ta'ala umarta mai ka salar da shi an fahimta haka na ko ba daidai bane idan manto cewa idan mai idan abokananka sun rasu kuma ga Allah sun bai ayya sai cewa wayannan ba na da su za mu mai funsu ne hada ni da su ya hada ni da su to yanzu baya ne shikenan ban san su ba wannan kaga mutum da kansa ya yanke abin da Allah ta'ala ya umarta da isadar da shi kuma da ya tabbata a cikin hadisi da yake a cikin sahihai manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi qudsi cewa wato wato zumunci wato yana cewa ko zai ce ba wato a ranar alkiyama zai gaya wa Allah subhanahu ta'ala ya Allah ta'ala duk wanda ki sadar da ni ka sadar da shi zuwa ga rahmarka an gane wa man qata'ani eh, duk wanda yanke ni Allah ta'ala shi ma ka yanke shi wannan sabon sai ga dan Allah bai kiyaye ba sai ga mutum wannan sabon ya zama wata sada na fuskantar hukuma ta Allah subhanahu wa ta'ala ko yanke zumunci yanke abin da Allah ta'ala ya umarta a tsarar da shi shi ji shi babu ruwansa shi wayayye ne da aka kada ma a dame shi shi mutanen da zai alaka da su a rayuwa yan kaɗan ne a Allah ta'ala kamar da ya yi al'umma da yawa isan ya kai a cikin musulmai to kai mu'amala da kowa ka sarar da zumunci gwargwadon iko wani zumunci da shi sallama iyakacin ta kenan abin da aka dora mai kenan to ya ka kace kasa a goyo wajen kai mutum sallama matsawar musulmi ne ba a ce lalle kowa sai ka alaka da shi ba kowa sai kai masa a wani sallama za ka yi masa kawai nan. an fahimta wani kuma bayan sallama akwai wasu abubuwan da su biyo baya kowa da irin matsayinsa wato ga kowa an fahimta daga cikin abin da yake nuna tsarar zumunci akwai hatta aka yi rasuwa wannan wanda ya mutu din yana da haƙƙi akan ka wajen ka je mai ka je jana'iza a yi sallah da kai a a kai shi an fahimta wani na cikin mai haƙoƙi na ɗan uwantaka ta imani ko na cikin wata matsala wa ku haɗu ko kun ku a ga cewa an magance wa wani matsalar in duk kowa ya kawo da kai ba a magance masa wato duk an faɗa cikin zunubi domin akwai ɗan uwantaka ta imani tsakanin mu kamar 'yan uwa na jini in ba a magance wa ne da yake cikin matsala ba to duka ana cikin zunubi in kuma an samu ɗaya ya ɗauki ya yi ya wannan shi kenan an fahimta duk wannan shine eh, wato an waye tsa'una ma amara Allah bi an yusala suna yanke igiyar da Allah ta'ala ya umarta da sadar da ita an fahimta shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi da yazo a cikin sahihain a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhul jannata qati'a yani qati'a rahim me yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba dume mai yanke zumunci duk wanda aka ce ga zumunta da tsakanin tsakaninka da shi ka ji cewa kai ba ruwanka da shi domin sanar yake cewa wannan mai aikata wannan abin ba shi ba aljanna Allah ya kiyaye naka fa'ida ta hudu a da zamu fa'idanta da ita a cikin abin shafi wannan aya mai girma shine a wato a wato warware alkawari da yake wato tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala bayan su a cikin nau'i na fasikanci to zai zamanto cewa kuma wato ka shata layi ga wanda yake mahalicinka ne subhanahu wata'ala ka nuna wato babu ruwanka da haƙoƙi na Allah subhanahu wata'ala da suke kanka wani abin shi zai mai da kai ka zaman cewa wato fasiki hatta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma makoma ta fasikanci ba makoma ce wata ke mai kyau makoma wacce ke wato a bayyaba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala don haka a nan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a kaifa takfuruna billah ya za ku kafircewa Allah wa kuntum amwatan alhalin ada kuna rasassu fa ahyakum sai Allah ta'ala ya zamanto cewa ya ba ku rayuwa ya raya ku nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kaifa takfurun idan lafazi na kaifa a harshen larabci yana nuna tambaya yaya kaifa asbahata ko hatta ala ya kawai gari to Allah subhanahu ta'ala yake tambayar cewa kaifa tafkuruna billah yaya za ku kafurce wa Allah an fahimta nan ishara ce zuwa ga abinda aka ambata a baya kafirci ne an fahimta ma'ana wato warware alƙawarin Allah subhanahu wata'ala da bawa zai yi an fahimta da kuma wato ainihin yanke dukkanin wata igiya da Allah ta'ala ya umarta a sarar da ita an fahimta da kuma fasadi a bayan ƙasa alfasad fil'ar wato fasadi a bayan ƙasa mutum wato ijimanci fasadi a bayan ƙasa sako an fahimta tun daga kan abin da shafi kafirci wa kafircewa Allah hana wasu ala dukkanin nau'ika na shirka da ake yi a bayan ƙasa duka wannan ya shiga cikin mai abin shafi fasadi a bayan ƙasa da kuma abin da shafi zubar da jini duka wannan yana cikin abin da yake mai ake kiransa da suna alfasad wa yuftiduna fil ard an fahimta to dukkanin wannan a nau'i da cikin nau'ika na kafirci an kame da aka sani kafirci kala-kala ne daga cikin nau'ita na kafirci akwai warware alƙawari. mutum iji cewa shi ba zai bauta wa Allah ba an fahimta ya sannan kuma dukkanin wata igiya da Allah ta'ala ya ɗora masa isar da ita igiya yanki ga baki ɗaya an fahimta da kuma fasadi a bayan ƙasa fasadi wato anwa nau'i iri-iri zubar da zini an gane kisan kai da abu shafi shirka ga Allah sihiri afi mai duka wa yufsiduna fil ne, suna fasadi a bayan duka wannan wannan wato Allah ta'ala ke isharar cewa wannan kafirci ne domin cewa ya eh, kai kaifa na billah me yasa za ku dinga wa Allah wanda babu wato uwa uba ma kafin wannan wato ayar wato ayar farko da Allah da Allah ta'ala ke inna Allah la yastahi an yabri masalan ma ba'udatan fa fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma lazina kafaru fa yaquluna ma za arada bi mana rashin yadda da abinda Allah subhanahu ta'ala ya ambata ko ya aikata kan cewa kai wannan abin bai ma ba ko wannan hukuncin da Allah ta'ala yanke bai ma ba ko wannan ayar ni ban gane ta ba kamar akwai abin da yake ya saba wa hankali kaji cewa akwai ma abin da yake zaka iya barranta da shi a cikin alkur'ani ko a cikin nasoshi na shari'a to wannan kafirci an fahimta sannan Allah ta'ala sai biyo da sufofi na fasikai da su ma su ma sufofi ne wanda suke mai na nau'ikan kafirci suke ta fa takfuruna billah me yasa za ku dinga kafircewa Allah subhanahu wata'ala wa kuntum amwatan fa ahyaakum alhalin da kuna abin shafar rasassu yau kamar da muka ambata wannan siyasar tambaya wato istifham ne inkari tambaya ce da take nuna kana inkari wa mutum mai isa ya aikata kaza haba wani mai isa za ka ki zuwa makaranta wa kana inkarin rashin ba su kake wato akan cewa ya gaya ma amsar ka abu ne sa ban je ba kaza ne a'a kana mamaki ko kana inkarin rashin zuwansa domin a makaranta akwai fa'ida shi ya ki zuwa shine wannan istifhamin inkari wa tambaya take kunshe da inkarin abin da ake aikata ba wai su ake a faɗa jawabi ba an fahimta yawwa me yasa baka yi sallah ba misali ko me yasa baka sallah ko me yasa kaza in dai tambayar ta kunshi mamaki to tana nuna me inkarin abinda wannan din ya aikata an fahimta na'am wa kuntum amwatan alhalin kuna rasassu idan ka ce amwat jam'u ne na mayyit mayyit matacce ko a ce rasashe ta rasassu a nan da Allah subhanahu ta'ala ya amfani da lafazi na almaut mutuwa wato asalin ma'ana ta wannan kalmar ta almaut ba ta nufin wato mutuwar da rayuwa ta rigaye ta a abin da yake rasashe ma abin da yake bai da rai an fahimta ba a busa masa rai ba a ta busa masa rai ba to wannan sunansa matacce misali kamar ice ko dukkanin dukkaninsu matattu ne amwat ne an fahimta isa a sa'ausa za a ce wato wane ya rasu ko mana rayuwa ta bashi an fahimta to sawa'un mutumin eh, ko abin da yake akwai rayuwa a tattare da shi sawa'un mutum ne ko dabba sai zai rasa rayuwa ko abin da yake sandararre ne abu harshen larabci duka ana kiransa suna mai mayyit rasashe sai wa kuntum to Allah ta ake ta ya za ku kafur cewa Allah alhalin da babu ku an fahimta fa ahyaku sai zo ta iba ku rayuwa bayan da ba ku da rayuwa duka kowa nan ai da bayan ko Allah ta'ala sai ba kowa rayuwa bayan ka kasance a ciki a cikin Allah ta'ala sai sa ma rayuwa da kawai kai kawai eh, abin gudan jini ne da tsoka sai ta'ala sai aka busa rai ga wannan jikin da cikin ciki sai ka fara motsi sai ka tabbatar da cewa wannan eh, wato an wannan jaririn mai lafiya lauye za a iya haifarsa lafiya lau sai aka haife ka ka me da kana mayyit matacce domin jiki ne haka kawai haka ba rai to sai aka samar da rai amwatin kenan fa ahyakum sai Allah ta'ala sai ya ba ku rayuwa an fahimta thumma yumitukum sannan a sai ya kashe ku sai mutuwa sai ta riske ku sai Allah ta'ala ya kaddara muku mutuwa ya kashe ku an fahimta thumma yuhyikum ba tun wannan sai Allah ta'ala sai ya ƙara rayau thumma ilayhi turja'un sannan koma zuwa gare shi nan da aka ce wato ya raya ku mana isa mun ya muku rayuwa a haife ka kana da rai an fahimta sun mai bidikun bayan ka rayu sai ka mutu bayan ka mutu mai tsara tsala ya tashi ka sun mai yi ku sai a tashi ka ko domin hisabi sun mai ilayi turda da unsa nan ku koma zuwa ga Allah gaba ɗaya an fahimta a to wannan Allah subhanahu wa ta'ala wa yana nuna a munin abinda wa'ancin sufofin aka ambata a baya munin ƙaryata Allah subhanahu ta'ala da warware alƙawarin Allah subhanahu ta'ala da yanke dukkanin wasu igiya da Allah ta'ala ya umarta da kuma munin fasadi a bayan ƙasa Allah subhanahu ta'ala ya ikira wannan aikin da me da kafirci kai ka kafirwa billah dan me za ku rin kafircewa Allah subhanahu ta'ala wa kuntum amwatan fa ahyakum anan idan aka ce al-kufr takfurun da aka ce al-kufr kafirci idan aka ce al-kufr a asalin ma'ana ta yare ta larabci shine as-sitru wato kasa sa wani abu ka rufe wani abu da shi ko labule ko wani abu to kai wato kai al-kufr mana duk wanda ya kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar ya sanya wani labule ne ko ta sutura tsakaninsa da Allah da Allah ta'ala ba ruwansa da shi shi ma ba ruwan Allah da shi an fahimta shine al-kufr ka wa Allah mana ka sanya shamaki tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala ka sha ta layi tsakaninka da Allah zaka ga wannan abin sai a kira shi da al-kufr kafirci an fahimta a to anan Allah subhanahu wata'ala bayan ya kira wannan abin da kafirci sai kuma ike nunawa bayi da suka aikata kafircin baiwa waki da Allah ta'ala ya musu cewa ta ya za ka aikata kafirci alhalin shi ya musu kaza ya musu kaza mana waye ka fuka mata waye fi cancanta su bauta bautatawa waye fi cancanta da kada su kayyata abin da ya sauka an fahimta waye fi cancanta su yi masa da'a su sadar da abin da ya umarci su sadar da shi su aikata kaza da kaza umarce umartansa shine wanda mai ya halicce su an fahimta shi sai kita wa kuntum amwatin fa ahyakum sai ke fada baiwoki da yawa ɗan adam cewa da ba ku sai muka halicce ku muka raya ku muka kashe ku sannan za ku koma zuwa gare mu a shakke nan wanda yake da wannan sifofin ta wato gudanar da rayuwa ta ɗan adam gaba ɗaya shi ya fitan ta ɗan adam ya bautawa kada ya shirka da shi da komai domin duk wanda zaka sanya shi a matsayin sharik lillahi subhanahu wataala za ga mai gajiyayye ne dole za a ce za ka ɗauki wani ɓangare na haƙƙin Allah subhanahu ta'ala kai masa za ga mai bai cancanci wannan abin ba ko misal zaratu Allah subhanahu ta'ala shi ya cancanta da haƙƙin bauta dukkaninta to Allah subhanahu ta'ala sai yake inkarin wannan abin da suka yi na kafirci cewa ya za su haka alhalin Allah ta'ala shi ya halicce su shi yake kashe su shi kuma yake raya su bayan mutuwa an fahimta sannan kuma gare shi duka za su koma ga baki daya duk duniya kowa ga Allah ta'ala zai koma ga baki daya babu wanda za a ce gashi zai mutu ko asali ma ba zai mutu ba ko shi ya gagara Allah shi ai ba zai mutu ba a ba a taba samun haka ba a duniya sannan kuma ba wanda za a ce gashi yanzu ya mutu amma ba wajen Allah ya tafi ba a ya tafi harkokinsa ne kawai ko da masashin alƙiyama sannan zai koma ga Allah a duk wanda ya mutu direct gurin Allah subhanahu wata'ala an fahimta daga wannan duka uzura ce ta Allah subhanahu wata'ala da nuna cewa shaitan tanta a bauta masa babu wanda zai zamanto in ka bauta masa wai in ka mutu za ku koma gare shi a Allah kadai ne domin sau da wani za gudanar da wani nau'i da tafi nau'ikan bauta ka bauta masa shi ma zai mutu ko ma ya mutu ɗin ko za ka zo kabarinsa shi fa ya mutu ya nuna gajiya wata ya faɗi ya mutu sai kuma ka zo gurinsa ka ce kana buƙatar yi ma wani abu me zai ma da zai iya ma wani abu ko mai ƙanƙantarsa ai da sai ya amfani da kansa ko sai zama to ba zai mutu ba ma asali wannan abin shi a jidan adam baya son mutuwa to sai zama to wannan da ka zo kana roƙonsa ima kaza sai zama to ya fara hana kansa mutuwa an fahimta to in dai bai hana kansa mutuwa ba to ba abin da zai iya mu babu abin da zai iya mu an fahimta Da ka duk wanda zai zama to cewa za a je wajensa akan cewa ana da bukata kaza kuma Allah kaza ta same ni ya eh, ta same ni kaza kaza kaza da ga kuɗi a magance mun kaza a yana bukatar kuɗin ka sanai magance ma ashe gajiyayye ne ku ko yana bukatar kuɗin ko yanzu da yana bukatar kuɗi ko kaji ko wani abu da za a kai masa da zai amfana da shi shi ga gajiyayye ne kenan an fahimta da haka wa tawakkal alhayy allazi la yamut ka dogara ga Allah ta'ala alhayy allazi la yamut wanda waɗannan sufofin na rayuwa da mutuwa ya shafi dukkanin halitta har waɗanda ake bauta ɗin kuma bayan Allah duka kuma kowa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala zai koma ga baki daya don haka nan Allah subhanahu wa ta'ala yana siffanta yadda wato ya halitta ɗan adam ne da kuma irin matakan da yake bi a cikin rayuwa da ƙoƙarin ɗan adam ya mai da hankali ya fahimci bayuwa da ke ƙunshe cikin rayuwar da Allah ta'ala ya ba ɗan adam shi zai sa ya rufsuna wa Allah subhanahu wata'ala ba zai aikata kafirci ba domin wa kamar da muka ambata a ɗan adam yana fara rayuwarsa ne ta farko a cikin ciki yana kunshe a cikin ciki shine wa kuntum amwatan ta mutum yana cikin ciki a matsayin matacce ba rai sai a zo a busa masa rai mala'ika zai busa masa rai fara motsi an fahimta wannan kaga a wannan level din da yake daidai yake da sandararren abu ko abubuwan da suke mai ba masu da rage baki daya to sai Allah ta'ala sai zo isa rayuwa a busa rai sannan kuma mai bayan an busa rai har ma a yi haihuwa a haifi mutum cikin gajiyawa kenan ko Allah subhanahu ta'ala yassare cewa ka zo duniya wani Allah ta'ala ba zai kaddara zai zo duniya ba a haka sai in mutu a cikin kaga Allah ta'ala bai ga dama ba amma kai Allah ta'ala sai kadar ta ga ka ma zo duniyan an haife ka ka yunkura ka fara rarrafe ka tashi ka yi kaza ka yi kaza gashi ka girma ha hankali ya zo ma har ka balaga har ka yi kaza har ka zo makaranta har kai kaza har kai kaza dole bai da Allah ta'ala ya ma bai tantance cewa ka wato zama to ka ayyanta shi da bauta ba subhanahu wata'ala zama to shi ka ne a ranka baka tunanin kowa sai Allah subhanahu wata'ala كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم لكم cewa Allah alhalin shi ne izamanto cewa kuka zamanto matattu izo iraya ku ba ku rai su mai mitkun su mai wahayukun su mai ilayi turjan an fahimta? Allah subhanahu wa ta'ala ya san dace a zidan haka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi ko a cikin wannan aya ya nuna wato ƙudurarsa subhanahu wa ta'ala da kuma sa'aituwarsa a cikin siffofinsa da babu wanda to cewa tarayya da shi a cikin waɗannan siffofi a rabu هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى ثم استوى Allah subhanahu wata'ala yake cewa huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah subhanahu wata'ala shine dai wannan khalaqa lakum ya halatta ya halitta muku ma fil ardi jami'an dukkanin abin da yake fil ardi a cikin ƙasa sun mastawa ila sama'i sannan Allah subhanahu ta'ala ya wato ainihin wato ainihin nufi sama hunna ya daidaita wa'annan sammai ɗin a samawa su zamanto sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wa ta'ala alimun masani ne bi kulli shay'in da dukkanin komai a Allah subhanahu wa ta'ala a karo na biyu saboda kishi da Allah subhanahu wa ta'ala yake ga bayi da ya halitta cewa su juya baya su bar bautar su kuma suna shirka da shi shi sa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah ta'ala ya ghar Allah ta'ala yana yin kishi wa ghayratullahi an ya'tiya al-muslimu ma a Allah kishin Allah shi ne wato bawansa ijewa abin da Allah ta'ala ɗin mai ya haramta sai Allah ta'ala ike shi wa mafi girman abin da Allah ta'ala ke kishi a shi ne kai shirka da shi da wani abu to bayan Allah ta'ala ya ce ya za a kafirce masu sai ike bayani ike ma bayanin fa shi ne ima baiwar rayuwa kuma shi yake da kudura da da ya busa ma rai da ita kuma yake ɗauke rayukan halittar da ya busa musu rai babu wanda yake sashi ko yake hana shi kuma sannan kowa ko ya ko so gare shi zai koma sannan sai yake baɗar wata baiwa ta biyu kita huwa labi khalaqa kun ma fil ardi jami'an Allah ta'ala ɗin da kuke shi shine fa wannan khalaqa ma fil arzi ya halitta muku ma fil dukkanin abin da yake cikin ƙasa jami'an gabaki ɗaya nan Allah ta'ala ala yana nuna baiwa cikakken baiwa da Allah ta'ala yi wa ɗan adam cewa duk abin da yake ƙasa Allah ta'ala ya halitta shi ne domin ɗan adam ma fil ard Allah ta'ala ya kawo magana da siga ta ma dukkanin abin da yake cikin ƙasa suka ce fi anan tana nuna dilalar a abin da yake saman ƙasa da kuma abin da yake cikin ƙasa ɗin duka fi tana ɗaukan wannan ma'ana Allah ta'ala ma'ana shine ya halitta muku abin da yake cikin ƙasai za ku iya tonowa ku gano abin da zai muku amfani an ba ku kyauta ko baka bauta masa ɗin ba zai ma zai yassare ma ka yi wannan abin ka tono wani abu ka binciko wannan duk shi wannan baiwa Allah ce kisa sa magana mutajiya ta jiya wani iya ga wani abu sai ta shege bature ko shege kaza a Allah ne yayi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ka bauta masa ka bauta masa ba zai hore ma isa ilimi na technology mun bazarin cewa yana hannun waɗanda ba su imani da Allah ba mu ji cewa muna da wani wata kasawa a ba mu dage bane muka dage za mu sama da abin da za su ilimi na technology ba kaɗai na wanda wai kafirai bane a cewa ya kayan arna ne a kai ma kayan ka in ka dage Allah ta'ala zai yassare ma wanda su waɗansu mutane ake ganin sun ci gaba yanzu suka ci gaba a shekaru baya kaɗan bai fi ɗari biyu ba zuwa ɗari uku duk technology yana hannun musulmi yi an fahimta technology yana hannun musulmi na ci gaban rayuwa da gine-gine musulmai da suke da abubuwa da ƙere-ƙere da komai bal ma a daular musulunci an yi lokacin da oh, saboda ci gaban musulmai sarauniyar ingila ta suka rubuta leta a kai wa amirul mu'minin na daula ta usmaniya usman eh, da suke abin da suke turkiya za su rubuta leta cewa da allah muna roƙon a wannan shekarar ga ɗalibanmu guda uku muna neman da allah a ba su admission a ƙasashen musulmai a jami'o'in musulmai suna fatan a ba su ɗan wani bekan za su scholarship a yi lokacin da ake yi. amma rashin tafarantuwa cewa musamman musu waye ba muke ganin muka sassu ne sai karanta tarihin musulmi za ka san kai ba wai ba gidaje ba ne haka na duk inda kake ka dinga jin izza cewa ni musulmi ne su wanda kake za ku nuna izza din sun san kai waye suna raina ku ne saboda sun san ba sun san baku san kanku ba ne da sun san kun san kanku ba za su raina ku ba asala za ka wannan raini da ake mana ana sana'a an fahimta to don haka duka abin da Allah ta'ala ya halitta na baiwa a suke ƙarshen ƙasa da saman ƙasa duka Allah ta'ala ya yi ne domin ɗan adam ma abu jami'a, an fahimta da Allah subhanahu ta'ala yake ta lakum wannan lamun tana nuna mai. wato wato shiƙa, wa cancanta ko mallaka Allah ta'ala ya halitta ma ya ce ga shi wannan mallakin ka ya baka an fahimta da kuma da Allah ta'ala ya amfani da lakum anan tana nuna duk abin da yake bayan ƙasa na abubuwan da suke abin da Allah ta'ala ya ajiye yana nuna Allah ta'ala ya halatta mashi an fahimta an banda dokoki na ƙasa da suke akwai da aka samu da su saboda cigaban zamani in ka je jeji duk abin da ka tona naka ne an fahimta za ka iya samun fili kai gina gida ba da zai zai ce ma wa katan ba ina ka ya gurin wa kasiya a khalaqa lakum ne asali duk inda gani an fahimta inda eh, da innal arda lillahi yurisiha ya sha ƙasa ta Allah ce yana gare da ita ga wanda ya za ka duk inda ka samu naka ne duk wata bishiya da ka gani da ita ce da kaza naka ne an fahimta ko da khalaqa lakum ma da miya jami'a shine ya halitta muka duk abin da yake fil arbi a cikin ƙasa gaba ki ɗaya an fahimta sun mastawa eh, ila sama sannan sai faɗi baiwa ta biyu ko baiwa ta uku kenan sannan Allah ta ta'ala ya nufi sama ko a ce samai, an fahimta domin a nan da ya kawo ice sama bai ce sama wato bai yana nufin wato wato sammai gaba ki ɗaya an fahimta domin eh, shi al-gulam din eh, wato an jins tana nuna jinsin sama sai fuskanci sama sai daidaita su zuwa ga samai mai a samawa sammai wanda suke guda bakwai an fahimta wadda kan wannan jilalar za mu fahimci cewa Allah subhanahu ta'ala ya shimfiɗa ƙasai sannan kuma ya zuba ma'adanai a ciki haka na a saman su ya ajiye abubuwa na amfanin ɗan adam sannan kuma mai ya sanya sama a matsayin wani abu na baiwa ta biyu an fahimta ga ɗan adam ɗin ya yi ta kuma har mataki bakwai ta ba a samawa mataki ɗaya bayan ɗaya har guda bakwai an fahimta a ita wannan kalma ta a istawa in ta zo kaɗai ba tare an sanya mata lokacin hurufu na ta'adiyya ba kamar ba'un ko ila ko fi ko tana nuna daidaituwar abu abu ya daidaita an fahimta a larabci shi ta Allah alaƙi ta sun matsawa ala arshiko a rahman su fa'al biyu khadirahu ah, ta ala ya daidaita ala al'arshi akan al'arshi daidaituwar da ta dace da zafin su subhanahu wa ta'ala wannan sifa ce daga sun na Allah al'istiwa daidaituwa an fahimta za su manu ta'ala ya daidaita akan al'arshi daidaituwar da ta dace da shi siffarsa ce subhanahu wata'ala kuma siffa ce ta kamala an fahimta daidaituwa shi eh, wa aka ce daidaituwa kishiyarsa mai rashin daidaituwa rashin daidaituwa ba shine kamala ba ai daidaituwa shine kamala to wannan daidaituwar kuma ba irin daidaituwa halittarsa ba daidaituwa da ta dace da zati subhanahu wata'ala to anan sai wannan kalmar ta istawa ta so da ta'adiya da ila don ta zo idan ta yi ta'adiyya da ila tana nuna ta nufi abu istawa ila kaza ai kafa da kaza ya nufaci kaza an fahimta Wa ya nufaci sammai fasawa hunna saba'a samawat sai daidaita su su zamanto saba'a samawat sammai wanda suke guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wa ta'ala kuma alimun mai cikakken sani ne bi kulli shay'in da dukkanin komai mana Allah ta'ala masani ne ga ɗan adam ɗin da ya kafurce masa ko masani ne mai cikakken sani game da abin da yake cikin mai fis sama'i din abin da yake cikin ah, fil ardi din an fahimta khalaqalakum ma fil ard Allah ta'ala mai cikakken sani ne game da abin da yake cikin ƙasa sannan kuma masani ne wa game da abin da yake cikin sammai guda bakwai din kuma mai cikin sani ne game da maslahar ɗan adam ɗin da yake rayuwa a ban ƙasa ɗin da maslahar dukkanin halittu shi ne wa huwa bi kulli shay'in ali Allah ta'ala mai cikakken sani ne ga dukkan dukkan komai ko kiya shine yake rayuwa in ka ganshi Allah ta'ala ya san shi ya san yaushe aka eh, ya halitte shi an fahimta a daidai wannan lokacin da ya halitte shi sauro nawa ne ko kiyafe nawa ne kuma aka rice su ya san rayuwarsa ina jin yunwa Allah ta'ala ne yake ciyar da shi dukkanin wannan Allah ta'ala wa huwa bi kulli shay'in alim Allah ta'ala mai cikakken sani ne game da dukkanin komai subhanahu wa ta'ala mana akwai tamam na ilm wato sani wanda sanin Allah subhanahu wa ta'ala bai takaita kawai ga kasan abu ba kawai kana da ilimin ka a'a bayan ilimin da Allah ta'ala yake da shi game da wannan abun kuma wato yana da sai tsara a kansa yana da mallaka ta wannan abun da ya sani to da ka san abu amma baka da iko a kansa ko ka san abu kaza kaza kaza amma baka da iko to Allah ta'ala ya san wannan abun kuma yana da iko a kansa mana ya san halittarsa wa bi kulli shay'in alim ya san dukkanin komai din kuma sanan yana da iko akai kisa ita mai eh, menene ifada a baya wa kuntum amwatan fa ahyaakum kaga ya sani kuma gashi ma wa yana kashe sai na rayar kaga yana da mai mallakar su da gudanar da rayuwar su gabaki ɗaya subhanahu wata'ala da haka in kana magana na al'alim da aka faɗa sunan Allah wato ya kunshi wato saban mana ma'ana wato anin mada al-malik mamallaki bima alima al-maliku bima alima wanda ya mallaki abin da ya sani an fahimta eh sannan kuma almutasarrifu fi ma alima an fahimta mai jujuya mai sarrafa abin da ya sani mai sarrafa abin da ya mallaka subhanahu wata'ala to anan Allah subhanahu wata'ala bayan ya faɗi wannan a na'am Allah ta'ala yake cewa wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu fiha man yufsidu fiha man yufsidu fiha قال Allah ta'ala yake cewa wa iz qala rabbuka lil mala'ikati sannan kuma ka lokacin da qala rabbuka lil mala'ikati ubangijin ka yace ga mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa a bayan ƙasa ƙwaru a ta da'alu fiha mai fi fiha wa ku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak saskate a ta da'alu fiha yanzu ya Allah ta'ala za ka sanya a mai yubtudu wanda zai wato anin fasadi a bayan ƙasa wa ku dima sannan ya biya da zubar da jina ne wa nahnu nusabbihu hamdika alhalin mu muna tasbihi tare da godiya gare ka wani nuqaddisu lahu kuma muna tsarkake ka wadda inni a'lamu ma la ta'alamu ta ala ta'ala ya ba su amsa ita ni na san da ba ku sani nan ci gaba ne a game da ci gaba da bayani game da abin Allah subhanahu wa ta'ala yake ambata na bayawaki da yawa ɗan adam da kuma ɗabi'a ta ɗan adam ɗin da yadda Allah ta'ala ya halicce shi mun ji yadda Allah ta'ala ya ambaci yadda ɗan adam yake kafirce masa to a nan sai Allah subhanahu wa ta'ala duk da bayawaki da yi masa ike sanatar da cewa ya raka ba kafirce min alhalin ni ne ma kaza ne ma kaza ne ma kaza ne ma kaza sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ke ƙara bayanin yadda Allah yadda yi dan adam ɗin. da yadda halayensa yake da abubuwa iri-iri an fahimta wanda kafin mu shiga wannan gaba ɗin ayat da muka karanta a yanzu ta kunshi fa'idodi da mas'aloli wanda suke masu matuƙar mahimmanci ƙwarai da gaske wanda mun faɗi sashi daga ciki a wanda daga cikin abin da za a fa'idanta a cikin wannan ayar ta baiwa da Allah ta'ala ya yi wa ɗan adam na halittar a halitta masa duk abin da yake cikin ƙasa duk abin da yake saman ƙasa na bishiyu da ma'adanai da fetur da wasete gold abubuwa iri-iri ga sunan an fahimta duka wannan abin zai zamanto cewa bayowaki ne da Allah ta'ala ya yi wa ɗan adam ga baki ɗaya kuma Allah ta'ala ba yi ba ne kawai a haka a akwai haƙƙi na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala haƙƙi na godiya ga Allah subhanahu wata'ala bisa bayyawakinsa wannan godiyar an san akwai godiya ta wajibi a haƙƙin Allah akwai godiya kuma ta istihba lokacin da ka sami iko to sai ka gode wa Allah amma godiya ta wajibi shine kawa Allah subhanahu wata'ala da ya halitte ka yi busa ma numfashi ya yi ma ƙasa ɗin da kake takawa to godiya ga Allah shine ka ta masa a wannan ƙasa wai wa kakkai masa kafirci a wannan ƙasa kakka kafirce masa shine ka gode bai da yi ma isa in ba gode mai mai ice ya sana duta zai ma azaba domin yi ma baiwa baka gode masa shi ya kai kayan sa ne ita in baka gode masa ba to zai ma azaba an fahimta wannan shine abin da Allah subhanahu ta'ala yake nufi da halitta ma duk abin da yake cikin ƙasa da bayanta da kuma samman inda da ake ganin sa ka hau jirgi ka taka ka miƙe ka shiga cikin gizagizai kaga wannan saman kamar ta koma ƙasa kana ciki kana tafiya sannan i saukar da kai a inda ka nufa inda ka nufa kake so a ƙasa kaza a ƙasan ma a state kaza a local government a guri kaza a yinan ne a nan jirgin kake so iso kuma saukar kama da shi duk wannan an fahimta sun masawa ila sama'i fa sawa hunna sama'a kama duye ma wannan baiwar duye ma duka yadda ake da kasar yadda ake abubuwa na hatsari banci a cikinta a tone a tafiya mulamulai tafiya mai nisan gaske a haƙo abinda za a haƙo a tafiya a samu ma ita ƙasar a tone ta a wata hanya ta ƙarƙashin ƙasa ana tafiya tsawon daga nan sai idarta sama da legas tafiya ake duk Allah ta'ala ya bari ana duk Allah ta'ala ya yansa ya buɗe ana yi lafiya duk wannan bayuwa ce Allah ta'ala ya wadan adam da wasu dabbobin duba ai musu haka muna ganin su duba ai musu haka ba ba su wannan ba amma kai amma komai ma wasu dabba da suke ba kasa haka ya sarrafa ta kai ne shugaban ko shine khalifa din kai ne shugaban kowa an fahimta ni da irin fil ardi khalifa an gane kana shugaba dukkanin abin da ke a banka an fahimta to da haka babu abin da ke sassa gare ka sai dan tsokankan da kai ga Allah subhanahu ta'ala da nuna gajiyawa ka ga Allah ta'ala da kuma a gare shi domin ka san kai kafashe ne a fata kasuwar taka kuma ya ma ki da yawa da ya cancanta da ka godiya a gare shi subhanahu wata'ala idan ka duk abin da yake akan ƙasa na bishiyu da ruwa da ƴaƴan itaciya da kaza duk Allah subhanahu wataala ya ma baiwa shi sa a sa'a a ƙa'ida kana tafiya a jeji in ka ga bishiyoyi bishiyar mango da tufa da kaza a nan ba sai ka tambaya ta wayi ba ko idan amma asali ta tafi ko sai a cikin gari ne in ka ga wannan bishiyar ka san akwai mai ita amma a jeji ne wani kalaka lakum ma fil ardi jami'a ko da a ce wani ya zo ya ce ta tace zaka ce ai a jeji ne kai shuka ta ya zan fahimci din naka ne wani kaga zai zo ta kana da hurumin da zaka iya amfani da wannan an fahimta shi sa aka halatta hatta mai farauta domin asali kun ma fil da miya in a jeji kaga rago la kai rago to in kenan kawai an fahimta kaga wata kinkiya mai rai isa ta zaɓo tana ta yawo sai ka samu ka bugi nan aka samu dama kai farauta amma ba ka zo farauta cikin gari ce farauta <laughs> ce ba kaga ba da zai yadda an fahimta shine kun ma fil da miya Allah ta'ala ya halatta muku duk abin da yake cikin ƙasa gabaki daya an fahimta Allah ta'ala bai toga ce wani abu ba zai ci da shi wani abun zai zama to cewa ya halatta ma shi ka ci wani abun ba halatta a ci ba domin in ka ci zai iya cutar da rayuwarka amma an ce zaka iya amfani da shi wajen tufafi ko sana'anta wani abu da zai ma amfani a rayuwa an fahimta wani abu kaza wani haka Allah ta'ala mai aka abun iri iri da shi amma a ce aka samar da abin da yake magunguna 'ya'yan itace ko wasu dabbobin ka ce namun ko kashi kaza zai baka magani kaza ko ita ce in ka je ka sassako kaza kaza kada lakum ma fil ardi jami'a duk wannan baiwa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da yake an fahimta to to nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake maganar a tuna lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mala'iku inni ni fil ardi khalifa na Allah ta'ala zai baka tarihin faruwar dan adam da kuma ɗabi'u na dan adam da suke haka dan adam yake a wasu asalin ɗabi'arsa da halinsa kita inni ni fil ardi khalifa ni zan sanya wanda yake mamayi idan ka ce khalifa shine wato wato wani ya gaji wani ko bayan tafiyar ɗayan an fahimta shi ne ma'anar da za a iya fahimta wato a karan fari an fahimta daga cikin ma'anoni na khalifa amma ma'anar khalifa a wato a harshen larabci shi ne wanda ka dubinta wani abu cewa gashi ka je ka gudanar da abu kaza ma'ana Allah subhanahu ta'ala ya sanya dan adam zamanto cewa eh, ya dora masa haƙƙin bauta cewa ka je duniya ka bauta ta mun mana an jibinta masa wani nauyi na mas'uliya da zai je a bayan ƙasa kaga wannan sanan ne zama to khalifa na Allah subhanahu wataala ba tun wannan bai bashi haka ba sai ta kuma ga abubuwa nan duk abin da ta ƙasar nan naka ne ka je ka bauta mun duk abin da din kuma gashi na baka duk abin da ke cikin ƙasar ka je ka yi amma kawai abin da ke so ko ka bauta mun amma saboda haka duk da haka wani kuma ke kafin cewa Allah subhanahu wa ta'ala yaje kawai Allah bai masa komai ba wani ma izuba bare je ya kashe kansa ko duniyar ta masa kunci duk shedan ne zai ziga ka duniyar ta ma kunci domin ka je ka kashe kanka ka aikata babban laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin duk abin da ya zama so ka rasa ka duba za ga akwai kuma abubuwa da yawa da Allah ta'ala ya ma kuma abin ɗaya da ka rasa ba shi kan cewa ka rasa duka ba wani Allah abu akwai abubuwa ɗari da Allah ta'ala ya baka dama ya ka iya samu amma a cikin ɗarin sai ya ce guda ɗayan nan zan baka a kai. ba ka same shi a karan farawa, kuma ba za ka same shi ba amma tasa'in da tara za ka samu sai ka gwada ɗayan nan ka ƙara gwada kai ta yi sai ka ɓata lokaci mai yawa akan neman wannan abin guda ɗaya ƙarshe wai sai ɗan sai sawala ma cewa kai ba ka da albarka a rayuwa kai ba ka da sa'a kai kaza Allah baya san ka sai dinga sai ka ji kawai kayi fushi sai ka ji ma kawai Allah ta'ala ko ya tsane ka ko kan sai ta ɗauko wasu wayansu munayen nan tunanin shi ɗan yake saurara ma a zuciya kana furtawa kalomi na kafirci domin haka shi ɗan yake so ka ibauta wa Allah subhanahu ala kamar da shi ma i girman kai amma ka kwantar da tunaninka sai ka kalli dama da hagu sai ga kuma me ya kamata kuma in canja na dabaru na rayuwa me ya kamata in kai zuwa gare shi subhanahu eh, a cikin sha'ani na rayuwa da Allah ta'ala ya bayar haka ina ga ana ya kamata mu dakata na ga lokaci ya tafi Allah ta'ala ya kai mu gobe sai mu tashi akan wannan aya wadda qala rabbuka lil mala'ikati inni za'ilun fil ardi khalifa ah, muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada cikin abin da muka ambata na daidai da kuma yafe mana cikin kurakurai da muka fada Allah subhanahu ta'ala ya mana muwafaqa ya karbi ibadun mu ah, har yau muna addu'a da sha'ani na ƙasa da ake ciki al'amuran rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙon sa ya sauƙa wa kowa wato abin da yake mai radadi a gare shi abin da ya zama cewa ya gagari wani ko ga baki ɗayan mu Allah ta'ala ya yassare mana ya tausaya mana Allah ta'ala ya kuma iya mana abin da ba za mu iya ba har wa yau kuma muna addu'a ga jagoranci na na wannan makaranta tun daga kan wato an wanda ya aka wannan makaranta wato an Alhaji Musa Allah ta'ala ya shiga wata lamarinsa ya inganta lafiyarsa da dukiyarsa ya sanya albarka a cikin abinda Allah ta'ala ya bashi na falala da iyalansa da kuma jagoranci na wannan makaranta tun daga kan malamai da kuma wato ainihin ma'aikata na wannan jami'a da kuma ɗaliban gabaki ɗaya Allah ta'ala ya iya mana ya faranta mana rai ya biya mana bukatunmu ya tausaya mana a bisa gajiyawar mu ya yake mana dukkanin zunuban mu da kuma sanya mu a cikin yantantattu da Allah ta'ala zai yanta daga cikin azabarsa ya sanya su a cikin wato yan azana wa su shiga cikin rahamarsa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين